ya zai zeyden lokol yongo misano kara aga cindi ibobo Nizer se zama jiri zambar hinkandi di cindi hinka Nizer ra zankuwondi yezu kanandi waido hinna no go koy lokol maryama sekaw ngonogo ti saruso kanga ya yi yeyden lokol yongo ministero kanga goyde cewondi yongo do hara an sanka buno kan gwamnato a aga yega hawdan go tonton ne har kan gana zanku ya yi zai magor lokol la kan igorandi ama hagoida izuwe ce wandi yango mantikala har no kan ite chawu yango madugaza da yan fondara har mono kan ikonda da gina kaljiri zambar hinkan di wakin da hinka kon kon sake bumo kan jandi go wono ko kariyante tontonite annama dai irman hiniga har fote gendai sur les écarts sawara da chara gamara yango har no kan hingana ni Nizer woi borai iwana chawan diyango magabu gutonton mada elbak adam zainabu ministero kanga da woi borai muzada yango da zan ane harino kangi hingiti dan boku da misa bayan kulu borai da kyara sawar yango aidi kan hari hannu. zama da ir sambusil mankaina kurnyai lokolo kan si gane kol da mari akande tontoni bobo zama kurnyai bonga feri inga inogo wonda idum im koy loktor kwara de bora hay ima sa jaw hal bora ga hay am koy ginga safarate de bora hay barmo im woy bora di iso goy go faru niger mu duguto lati yango fond ne wora antoinette tujani alu bora kan furmargan ne wojine ane kan muradu bobonogo cindi irdi kan hino gonda anniya boraimo kerbande boraimo de borai mo kamba dan ker kambara borai ker kabaran zanka wondi yezai imu dugu don donga bori imu furmo lokol kala iminga kyawo tega bandi zanka wondi yezai imu don donga bori imu dunafa imu ful lokol imu kyawo mo kalbe kyawo irgu fongan ni mo kan ina sariya tira fo samba asambalado jiri zambar hinkan di di hinka annama diptai na kamba banda iman kamba da kaga ifa hamandi no kan kabarandi yan timman ti si ara da mo koyni im yandi tiradin bora kulmu kergun ga bori alwati bande kan ina hansa hansa yan te tiradin ga tirawo ihim ga sambano am ye diptaido